Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni Arimi ke gabatar muku da ita. Muhawarar Studio Kalangu dai suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar rediyoyi abokanan hulɗa bakwai na cikin sassa daban-daban a ƙasar Niger. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan wace gudunmawa ce ciyawa ke kawowa ga tattalin arziki a ƙasar Niger ta yaya za a tabbatar da ɗorewar wadatar fuskarta ga al'ummar kasar Nijar. Tattalin arzikin kasar Nijar ya kumshi sayar da kararrake domin gini musamman ma ajujuwa makarantu gidaje da kuma abincin dabbobi da dai sauransu sai dai karamcin ruwan sama ya yi tasiri sosai kan samuwar ciyawa a kasar nijar a kasar nijar ana amfani da kalmar ciyawa domin nuna abubuwa guda biyu ragowar amfanin gona da kuma ciyawa cewa da cimakar dabbobi a wurin makiyaya a cewar ayar sattin na dokar karkara cewa da kwadriral an hana tara ciyawa a cikin sansanoni da kewaye da kuma adana shi a cikin babban daji da mai nisa da gidaje ba tare da kariya ba da ta dace an tsara tarin ciyawa a cikin yankunan makiyaya da kuma wuraren samun ruwa bugu da ƙari bisa ga wani bincike da cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta yi kiwo shine aiki na biyu mafi girma na yawan jama'a yana ba da gudunmuwarsa kashi 25 cikin 100 ga yawan amfani ga gona na cikin gida wanda ake kira gdp da kuma 16 na gdp a shekarar 2013 bayan karfen da ake kira iranium shine na biyu da ya karu daga fiye da kashi 20 bisa 100 na fitar da kaya a cikin shekaru 1960 zuwa kashi tara a cikin shekarar 2010. Me ake nufi da ciyawa? Menene doka ta tanada kan sayar da ciyawa a kasar Nijar? Wani tasiri ne karamcin ciyawa zai iya kawowa kan tattalin arzikin karkara? Domin samun dukkan wa'annan amsoshin ne muka kasance da Malam Kina Umaru na kungiyar Aren. Barka Malam Kina. Haka kuma muna tare da Malam uh, Colonel Adamu Jibo Traore, mm. darakta ne na kariyar muhalli da kuma bangaren harkar sojawa. Muna muku barka da zuwa. Barka Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Tumadala Malam Kina da ku za mu fara. Aren me take yi a cikin ayyuka na karkara? <clears throat> Don ka na gode, eh, ran aikin take cikin karkara suna da mm-hmm. Ban san bu ko ta fannin harkar kiwo ko ta fannin kiyaye macaya ko wane kisa mai a Aren tana ayyuka da duk abin da shahi kiwo a mm-hmm. ƙasar Nijar a tana, tana yin shi. Mm-hmm, Farkon a aren tana kiyaye macaya kaman ai respecting su kamar wadda ake respectin duwan dan ƙasa na Niger a girmama su duk wadda mhm. ake girma dan kasa na Niger mhm. tun da macaya mutane ne masu kawo taimakon su a cikin duke ƙasa kamar wadda duk wani dan ƙasa yake kawo mhm. kuma kun gani mun ce eh, kiwo shine hanya ta bi na kawo eh, duke ta ƙasar Niger. Donc in ka ce tana kiya maciya don tana kiya maciya su da kansu yau in wani maciyayi yana da wata matsala a ran tana shiga gaba ta kare shi tunda muna da avoka ma mai kula da matsalar eh, macaya duk inda yake kuma a ran tana cikin ƙungiyoyi waɗanda suka ma avoka foro bisa harkar eh, me yake ce ma litiji da hausa ma mm-hmm. sur Fonse foncier et tout ce qui bisa kan abu al'amarin kasa al'amarin kasa na mhm. harka wanda ya kumshi ya danki harka kiwo da wani harka wurin kiwo mhm. don kuma aren tana kiyaye harka kiwo duka inda yake a cikin kasar Nijar mhm. ba wai macayi ba hula cika da duk macayi inda yake aren tana kiyaye da shi in ba barbare ne in ba are ne in ba hula ta ne to madalla eh ita aren a wani shekara ne aka girka ta aren an girka ta tun eh, dubu da alif ɗari tara da tasa'in shi ne na sarki ta don ka aka girka ta akan association akan kungiya akan kungiyar mataya mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ka da ta yi aiki shekara goma zuwa demil kenan banci an singata kuma ta samu wani dekare wanda ke sa tana iya aiki kama ong amma da aka girka ta 1990 a matsayin kungiya ta macaye association ke a ina da ina ne take aiki a tana aiki duk cikin kasar Nijar ko ina duka le national mhm, mhm. a kasar Nijar idan ana maganar ciyawa me ake nufi a Nijar in aka ce ciyawa eh, ya danganci duka kararraki mhm. waɗanda ake hidda ta hanyar abinci yanzu ka ɗauki kamar karan haci ko karan dawa ko karan shinkafa duk abin da ake nema abinci wanda aka hidda amfanin nan diyan nan shine ana ce mashi cawa kuma ana ce ma cawa wannan cawa mai hitowa ga daji wadda ba wani ya shibka ta ba don ku budin ga sune ne dai ake ce ma cawa a kasar Nijar mm-hmm, mm-hmm. Mm. eh menene amfanin cawa a kasar Nijar don ka a kasar Nijar cawa tana da amfani da yawa mm-hmm. amfani dai na farko shine kiwo don ka a Nijar eh, duka diba da aka yi kiwo shine dai fanni na bi wanda yake kawo dukiya a ƙasar nijar mhm. don kuma cawa a cikin cimaka bisashe ta ɗauki kashi tamanin a cikin kashi 100 a cikin danka abincin bisashe kuma mhm. kun ga kiwo shi ne aka ce fanni na biyu na arziki ƙasar Tun mhm, tunda kun gani duniya ga duka nijar duk mutu ne ko macayi ne ko ba macayi ba ne yana amfani da abin gaɗin kiwo ko nono ko nama ko wani kihi ko naman kaji mhm. kuma cawa da ita ce ake abubuwa da yawa da wani gine-ginen gida mhm. ko wani huluna ko wani kayan ado dai ana yi da cawa da shi mhm. kun dauki don kun gani a Nijar kalasoci ma da yawa da cawa ake yi gidajen mutane da yawa da cawa ake yi don shi dai ne don mutane da yawa da cawa suke abinci yanzu aka yi karamcin abinci in kuka ɗauke eh, garuruwa da yawa a cikin Nijar. Mhm. da ce suke amfani tun da ita ce suke kwasa suke saida suna sayan wani abinci da wani tuha mhm. da duk wani abun da eh, danka suke bukata mhm. tun kun gani cewa tana da amfani kwarai ita ke kara mata ita ce suke saida suna samun abun da suke wani dan abuwa saida wasu kuma shi suke saya dai suna sayan wani abinci don kun gani cewa dai tana da amfani kwarai a kasar Niger. to madalla zan dawo gare ku eh, Malam Adamu. menene doka ta tanada kan sayar da ciyawa a kasar Nijar? Masha Allah, eh, na gode malama. Mhm. eh, game da harkan ciyawa da doka ta da abubuwa da yawa. <clears throat> Kahin shi cikin dokokin mm ba nike baku bayani kama akwai doka eh, eh, doka wanda aka tsara a dubu biyu da goma eh, mai lamba Eh, talatin ba daya don shi yake sare-sare duk lahiri abun da ake ke maharkan ciyawa yadda ake hidda shi yadda dayan ake tattalin shi tukuna yadda ake hidda shi yadda ake amfani da shi yadda ake eh, kuma abubuwan da mutum in ya kawo shi a wajen ciyawa kamar su wuta da wani menene wanda bai kamata ba kuma duk wannan dokan ya dan sassara shi ban da wannan doka akwai cikin fannin namu na gandun daji inda akwai doka eh, na 2004 eh, eh, mai lamba 40 da shi ma da ya tanada ya yi zancen wannan harkan tattalin ciyawa da wanda suke ya kawo cikas bisa kan eh, tattalin wannan ciyawa cikin karkara mm-hmm. fadin kasan namu gaba daya mm-hmm. don <clears throat> dokoki wannan an dauki dokar na fari na wajen fannin pastoralism kamar harkan kiwo don wannan doka mai aya satin ya tanada duka bai ke ba hidda ba amma ko wurare da aka ba da ake iya ba da mutane murni su sai su sai su hidda ba in na sai da ne kuma akwai kuma wannan ayan nan ya sara shi duka inda merorin ya kamata su su dauki kamar shawara wajen komishon cin mai kula da harkan karkara mhm. don a ba su hanya da komishon wannan eh, na cordial a ba su hanya a diba in lalle kyawun nan ya kamata a hidda eh, a tara shi a cikin gida ko kuma a saida shi mhm. in saida ne kuma akwai takarda da ya kamata mayar kin yana ba mutane eh, hanya su ta su hidda wannan ciyawa su kawo shi a gida ko su saida shi mhm, to wannan bangaren wannan nan ne mu muke muke sa hannu don mu dinga diba masu hidda suna zuwa suna saida kuma masu hidda suna kawa gida kuma mu gani kuma eske lalle wannan eh, eh, takardar nan na me an ba mutane mhm. wanda ba shi da dokan ya ba mu hanya mm-hmm. mu kama shi mu amshi kya kuma a ci tare da kamata. Mm-hmm. Eh. To madalla zan dawo gare ku malam uh, kina wane matsayi ne ciyawa take da shi a cikin abincin dabbobi? Mm, kamar na ce eh, ciyawa tana da amfani ta komi ma amfani a cikin kiwo. Kiwo. Mm-hmm. Tunda a cikin kashi ɗari ciyawa ita ce ke ɗaukar kashi tamanin. don ka a cikin bisa shi mhm, mhm. don kin gani eh, ta hi komai wani a cikin kiwo don abin da aka ce cikin kashi ɗari ita shi kaɗai ke ɗauka kashi taman don kin ga wani shi iya da yawa mhm, a cikin 'yan shekarun nan an samu karamcin ciyawa a ƙasar nijar shin wannan sabon al'amari ne karamcin eh, ciyawa ba sabon al'amari ba ne eh, mun ɗauki shekara goma zuwa shekara ashirin da suka wuce mun eh, an samu karamcin cewa amma wanda muka samu wanga karshe surtu ga shekarar bana ya hina kowane lokaci don kin gani dai in an ka ce ciyawa dabar ana yi zancen damana daga da samun ciyawa ya danganta daga cewa damana mhm. don ka damana bana dai ba ta yi cewa ba saboda eh, ba a samu ruwa cikakku ba wani waje kuma ruwan suka zo don ka ba a same su ba dai wuri da wanda ya zan ruwan da suka sa cawa ta hito da ake so mhm, mhm, mhm. don ba an samu karamcin ruwa don ta gada mana bancin haka nan kuma akwai abubuwa da yawa da suka kawo suka kawo don ku gudun wasu cikin karamcin cawa ya danganta da eh, tashi hankali wurin da ma ya samu cawa kaɗan tashi hankali bai bari bisa shi su samu su taicen bancin shi kuma eh, bisa wanga ciwo da ya zo don mamu duniya wanda aka ce ma coronavirus mm. ya sa wasu macaya da suka hito da wata ƙasa suka zo ba samu dama suka koma ba don ka tsayan da suka yi kin gani kyawu ba ta isan mutane don shi ma ya kawo guduma cikin karamcin kyawa <laughs> mm-hmm, mm-hmm. don ka akwai kuma wuta da suka zaman tashi cikin gobara mm-hmm. daji da ta zama don ita ma ta kawo cikin karamcin kyawa tun da gobara da muka samu bana ta hi gobara da muka sani duka shekarun baya don kin ga wanga abubuwan suka kawo gudunmawarsu cikin karamcin caya a cikin wanga lokaci da muke ciki tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu masu sai da ciyawa musamman ma kan karamcin samun ciyawa da aka yi a bana Wanda yake zamne a nan ba zai iya san yadda lamarin ciyawa yake ba. Bara a daidai wanga lokaci za ka ga dukkan wanga labarin mun cika shi da ciyawa. Daga nan ne ake gano ciyawar ta samu. Mafarin karancin ciyawa shine ruwan damana da bai isa ba. Muna dab da shigar ɗari da zaran ya wuce tsadar za ta samuwa. Diba kan harawar wake yanzu akwai waɗanda muke sayarwa ɗari da hamsin. An mun samu jika kuma muna sayarwa. Wasu ba mu ma kuma samun su a 150 din sai mun saya a jikka bara war haka ban mu ma sayan kai ba a jikka sai dai 150 zuwa 160 wallahi haran kai dungir bunda ci kan zama man haram Wannan shekara hararar wake ta yi tsada saboda babu ita. A shekarar bara muna sayan kan harawa dala 120 mu sai da 150. Amma wannan shekara ba a samu harawa ba. Kai dala 150 muke sayan shi mu sai da jika guda. damana ce ba ta yi kyau ba. kedi ade no mana bori amante aran kedi a tinana na te danganga ga bori haro kan shi da manar bana da farko ne ta nuna kamar za ta yi kyau ruwa sun yi ta faduwa cawa ta fito sosai mutane sun yi tsammanin cewa bana za ta fi bara lokacin da ake bukatar ruwan saman kuma sai ya tsaya abin da ake bukata shine cawa ta yi tsawo ta haka ne ake samun zana mai kyau bara a daidai wannan lokaci mutum na sayan zana yanda yake so bana kuma sai mun shiga daji mun nema mu saya duk kayan da ba za a tarda ka da su bane ba su da rangwame idan akwai ta zuwar ku kawo yanzu za ku ga tarkuna biyu zuwa uku sun zo amma yanzu in ana bukata dole sai an tafi wani waje a nema kuma a ɗauko su a mota a kawo su akwai tsada sosai idan aka yi zanaki ana ake tare da mu da su mutum ya saya a jikka da hamsin ana samu da sauki amma yau ba gansu ba ma balla a saya yanzu cikin sa'a ne a samu zana a ɗari uku yanzu kan mai zanaki shine ke saidawa yanda yake so. Tuma da la kun saurari ra'ayin masu sai da ciyawa kun ji dai a banan ma ta yi tsada malam adamu me za ku ce a game da wannan abin da mm. muka saurara. Masha Allah malama eh, an diba banan gama eh, kamar malam kinaya da yahudi kusan dai abubuwan da muka samu a bana wannan gaskiya mun jima a cikin binciken nan ma na shekarun ba da muka abun nan ma mhm. eh, gaskiya abun da muka samu a bana nan mun jima ba mu ganshi ba mhm. ko ma ba mu ganshi ba shi baya cikin takardun an diba kamar eh, lokacin da ruwan ya saya briskama wannan ya kawo tashi tashin a cikin karkara ko ina eh, makiyaya hankalin su ya tashi ba su iya zama wurin su tunza tabaku na madu sun bushe da biyu kin kuma eh, eh, wutan daji ya yi saurin tashi kuma abin da ya zamanto a cikin fadin kasan namu cikin jiha takwas wannan babu inda ba mu samu wutan ba wutan wannan kuma muka samu ba a barawa haka an an diba barawa haka mun eh, dubu hamsin eka dubu hamsin wanda wuta ya toye a wannan lokacin mai mhm. ban kuma ya lumka shi goma oh, wajen dubu dari biyar da yan eh, kai muke ciki mhm. bisa kan kashi eh, dari da tamanin kun gani ko mhm. kuma wannan kuma ana an yi gani wannan wutan bisa jiha biyu ko zuwa uku jihar tawa jihar zanda da jihar maradi don ka jihar telebiyar shi ma ya wutan ya tashi a can har da difa ma abin tun akwai wanda muke ke mishi triangle triangle shine kamar wurin da kowane shekara dama muke gani wuta can cin ana tashi daga jihar tilibiri ne abin ya kai har jihar zandar ya dan zarke ya ta jihar difa kuma ya komo kuma wajen jihar eh, eh, abin nan ga min suna jihar maradi kuma ya gama kuma da eh, jihar tawo da sauransu mhm. to banan ga inda muka samu wuta da yawa kasa abalaka ne da kasar tiliya kuma abu kuma eh, abin da muka gane cewa kuma an samu wutan da tun dan dama ba ta mu samu wutan ba shine bangaren kamar gusumcin kasan namu nan mhm. ba kamar jihar maradi ta wajen fore klasi na babbar rahi ma wuta ta tashi kuma abun da ya kawo su kamar yadda ya hodi effectivement wutace ne sun tashi ba yi ta ya kashe su me yasa paske akwai tashin tashi akwai kuma yan tashi hankali kama akwai bandi bandi wannan da suke hana mutane su shiga wurin su kashe wutan to mhm, mhm, mhm. hakanan ne kuma arewacin kasan namu inda aka samu wutacen da yawan ma hakanan ne sai gani a samu wuta yayi kwana biyar yana ki yana ki musamman cewa yake ki ba a samu a taya abin nan tunda gaskiya wuri ne da akwai abin nan akwai eh, mai ban tsoro tunda an taya akwai akwai wannan eh, bandi bandiki nan da suke a eh, takan mutane don mm-hmm. sai gani an bar wutan yana ci daji har ya zarke ma cikin wani jiha har ya zarke ma kuma yana sama a wajen mali ma wata rana mm-hmm. don ka gani abubuwan da muka wannan kuma shekarun bayan na ya kai kama shekara shi ba mu tabbata samu ido wannan ba eh don kuwa su ke kawo karamcin ciyawa ban da shi kuma ko wani wadansu dalilu wanda kamar yanzu hodi kamar jima climatic da wani cutar na zamani wannan duka abubuwan wannan duk ba su sa mu samu mu tattali dan karinkin da muke da shi to da zan mm. dawo gare ku malam kina me za ku ce akan abin da muka saurara Bon kama abin da muka saura da ja eh, su ma suna kukan karamcin cawa. Don ka ya kawo masu cikas sabida in akwai karamcin cawa kun gani don ka kuɗin sayan cawan zai karuwa. In kuɗi ya tsaru kenan akwai cikas dangantaka rayuwarsu. Da kuɗin da ya kamata ka sa wani waje in ka ce kiwo za ka dole kuɗin duka eh, cikin sayan cawa za ka sa don ka ya taɓa rayuwarsu. sun samu canji mhm. kamar dai abun ya kawo tsadar rayuwa cikin harkokin nasu tuma mhm, mhm. da malam adamu gare ku zandawo kuna iya gaya mana shin jama'a sun san da wannan dokar ta sayar da ciyawa eh wannan dokokin an diba ma shekarun da eh, aka rubuta su aka gwamnati domin assembly yayi adoptekin su ya dauki wannan tsawon lokaci tun da an diba wannan dokan wannan na harkar ciyawa wannan mhm. eh, tun alab eh, dubu biyu da goma ne aka abun nashi mhm. aka dauke shi kenan yanzu an diba wajen shekara goma sha daya kuma wannan shekara goma sha daya duk wannan dokan yana aiki kuma mutane duka da yan elibar da mu duka muna aiki da shi muna sashi a karkara dan kowa da kowa ya san da shi mhm. kuma partner kingdom nan kamar su aren da sauransu wannan duk suna aiki da shi don suna waye kan mutanen su da eh, makiyayan kuma mu wanda muke yi ba makiyayan kadai har an zamnannu tun an biki eh, kiwo ba aikin makiyayi kadai ba bane mhm. tun da yanzu abu ne da ya zama ruwan dare eh, ga duniya mhm. don da a cikin manya-manyan garuruka ma Eh, kiwon da ake yi ma ko wani bangaren ma na daji ba a yi shi e, kuma yan gari ma wanda suke manyan gari su ma suke sayi dabbobi suna ba kuma daji mhm, idan mhm. Eh, kiwo gwane ma yanzu wanda ake ke an bar ma mai kiwo mai kiwon kada yake abin nan ba haka ne bane wanda suke zamanin ma suna yi kuma ban da shi kuma akwai wannan masu yin E noma ko muna cikin les mhm. agro pasteur la suma suma su ma suna yi don mhm. kun gani ko donc euh, tel sorte que ciwo yanzu gama euh, ruwan dare game duniya ya zama ruwan dare game gari to shin su wa'annan al'ummar da suke amfani da su ciyawa masu tattara ciyawa da kansu mm. suna bin dokar ita suna mutunta ita tsarin dokan eh fitima eh, game da sanin dokan ma da kake tun da ban ma ida abin da ka yanke min mhm. wannan dokoki wannan kala biyu wannan duk babu inda ban zamna ban waye kan mutane bisan shi ba mhm. kuma wannan ana aiki da shi yau da gobe tun da harkan cikin harkan wanda ake kimi shi transfer da competence kamar komin komin nan da mhm. ma'aikatan gwamnati da aka sa a a su don su yi aiki a ga komin su duka suna aiki da su mhm. ana kai kuma labari inda ya kamata don ban da wannan dokan kuma akwai doka e, na e, na hudu mai lamba 40 wannan na gaya maka wannan duk su ma ana aiki da su kuma ta sun da 2004 e, zuwa yanzu mhm. shekara na shekara kusan goma sha biyar mhm. don ka wannan dokoki ne da ana aiki da su kuma ana waye kan mutane don kar su yi ku canza hali ku yi kaza ku yi kaza don a samu barama mu duka mu tashi sun da abu ne tattalin wannan kyawa ba kawai ma'aikatan gwamnati ba ne ba kawai na gwamnati ba ne mhm. na mutane duka ne kenan kowa da kowa mhm. ya kamata sa hannu don a samu a yi tattalin wannan dan ciyawa nan da mhm. Allah ya bamu <laughs> eh. eh kuma ban da shi kuma wajen harkar sa sibre banan ga ngandi ba kamar yadda wannan mutumin ya ngandi ba Eh, da ya haƙƙi kiyawo ya hukusa tara a barowar haka ba su sai yawo yadda yake dari da hamsin zuwa jika mai yanzu abun ya kai ga haka nan da karamcin kiyawa makan mhm. ma ba samu ba inda ake samu kamar eh, wanda ake ce mm, kiyawan eh, harawa ko wani mhm, ne mhm. kenan ruwan ma ba sami shi balantana samu maka da yawa balantana kuma a ce za a samu ga kai ciyawa hakanan ne kuma a bangaren daji ma itacen da kiyawan da Eh, suka bunkasa ba su samu ruwa isheshe akwai wani wurin da ba samu ruwa isheshe ma wanda zai sama kiyawai tashi ha'i aihu mhm. haki za a samu diya mhm. wanda zai eh, abin nan na bari mhm, don kun gani don ku dole ne abin ya kawo kikas tun yanzu me eh, shi yake sa mutane da yawa na an fara Eh, Hauda da kudin balantana wanda suke cikin manya-manyan gari wanda suke libaji wannan an mm-hmm. ko dole su ji shi wannan matsala. tuma da lazan dawo gare ku malam kina karamcin ciyawa zai iya yin tasiri ga wadatar abinci warai ko karamcin tawa yana iya tasiri saboda mutane duka in kika ce dauki yawancin mutane duka ta hanyar kiwo suke cin abinci mhm. don kai akwai karamcin cewa kin gani ko kana da bisa ba ta yin kuɗin da ya kamata in ka kai ta ka saida kenan mhm, nan mhm. da ja akwai cikas wasu kuma karamcin cewa yana ma kawo mutum ya rasa shan shi don kai wannan yana kawo karamcin cewa sosai karamcin eh, eh, abin gaɗin rayuwa sabida in akwai in babu cewa don kin gani bisa da ya kamata ta kai kamar dubu hamsin ta kaya ko dubu talatin ba ta yi ba don kin ga an samu cikas mhm. wani kuma karancin cewa yana sa bisashen da gare ka duka ma suna iya su mutu don kin ganin nan cikas ba sai ma an yi mhm, mhm, zancen shi ba wani tasiri ne karamcin ciyawa zai iya kawowa ga tattalin arzikin karkara tattalin arzikin karkara kamar yanzu da na ce eh, duka rayuwar mutane da suke tunda mun gani dai eh, kiwo shi ne hanya ta biyu ta kawo arzikin ƙasar niger kenan karamcin cewa yana kawo rage arzikin ƙasar Nijar. Mhm. Tun da kamar da na ce in akwai karamcin cewa in mutum bisa guda gare ka bisa dai ba ta yi kuɗi wadda ya kamata kin ganin nan an samu cikas. Mhm, mhm. In karamcin cewa ya yi yawa mutum aka ɗauka kama yana da bisa hamsin yana iya rasa bisa arba'in ko arba'in da ko duka ma yana iya rasa don kin ganin nan an samu karamci wajen mutumin wajen iyalan shi da wajen ƙasa kuma mhm, mhm. dokin kin karancin ta lahini da yake ya kawo mhm, to madalla zan dawo gare ku malam adamu shin bin ka'idodi na karkara cewa da kwaduriral yana da tasiri akan samuwar ciyawa eh, bin ka'idodi yana eh, efektima yana da tasiri tasiri bisa kan samun ciyawa tunda abu ne da doka ne ya aje kuma dokan da ya aje wannan ya doka da aka ji wannan ya ce kowa da kowa ya kamata sa hannun shi bisa kan tattalin wannan eh, dukiyar da allah ya bamu eh, kowa da kowa su son hannu cikin wannan abin nan dole a samu effectivement eh, abin nan tasiri kin mm. malam kina yaya ake gudanar da harkokin kula da dabbobi a wannan lokacin da aka rufe iyakoki ga wucewar dabbobi musamman ma iyakar kasar nijar da benin mm, to eh, deja mun ce akwai karamcin ciyawa mhm. kuma ga shi an don ka iyaka mhm. don ka dabbobi da ya kamata su su nemo cewa ba su iya zuwa kuma akwai wasu dabbobi da suka hito daga wajen benin ba su iya koma can don ka gani akwai matsala kinan cewa ba ta isa mhm, don ka cikin wanga lokaci dole sai an kawo taimako dole sai an kawo taimako ta hanya abincin bisashe da abincin mutane mhm. kuma da hanyar eh, kiyaye lahiya ta bisashe mhm. wasu eh, bisashe da suke hitowa da wani waje kan sun zo da wasu ciwo dole sai an kawo taimako ta hanya ta kiyaye hanya eh, lahiya bisashe mhm. kuma a kawo cimaka wanda na sauri ke cima aliman bai tai kuma su ma han mutanen ya kamata a kawo musu taimako da ya akwai karamcin cewa kin gani bisa ko ka sai da ba ta yi kuɗi wadda ya kamata ba kenan abin da ya kamata ka yi eh, dalilin abin da za ka yi ka sai da bisa guda yanzu dole yana kama ka wajen bisa biyu ko zuwa uku mm-hmm. don ku dole sai an kawo taimako ta hanyar abinci na mutane da na dabbobi kuma da kiyaye lahiya bisa shi kuma dole sai an ma an waye ma mutane kai mm-hmm. da akwai mutanen da in akwai karancin ciyawa kin gani ba su yarda da baki su zo don ku dole nan sai an waye ma mutane ka yi su yarda da juna tun dai abu ne da kawo ba ga son su bane su ma ba mhm. samu su aka yi bulokin su ba. Mhm, mhm. eh malam adamu ko akwai wata hanya da ya kamata a bi don saboda eh, irin wannan karamcin ciyawa ya rage a kasar nishar. eh to kun san ga lokaci yake eh, hanyoyin da ake bi wannan lokaci da alhamdulillah karamcin eh, ciyawa ba fara jin shi ba tukuna mai a nan gaba kama ana jin shi tunda kamar yadda malam kinnan hudi kaka dabbobin namu yawancin duk hana su sabka kasa wajen bene da sauransu mhm. kuma kuma akwai yan benin su ma da suka zo wajen cin ciyawan damuna kuma an hana su shiga mai da nan zaman to ku zama ciyawo eh, eh, dabbobi wanda muke da mun lunka shi biyu zuwa uku ma ba a sani ba mhm. wannan dai ne biyu cin lokacin iyayi a nan zuwa gaba abin da muke zato in ciyawan kasa bai isa ba dole ne ka gani makiyayan suna hau bisa kan itace suna sara waɗansu itace wanda suke ma dabbobi mhm. to nan matsalan da ada koi abu ne da in sun fara ba bari suke yi ba abu ne kuma ko wani sare-sare da suke yi kuma in sun yi shi ike ma baya samu toho shi yake sa dokan namu doka eh, dubu hudu da da eh, eh, da hudu mhm. eh, mai lamba 40 wannan effectivement ya yi zancen shi mhm. ya yi zancen ke wanda ba ke mutum ba ya hidda kai branch guda biyu wannan ya kai ma dabba da yake gida abun nan amma abun ya zamanto a hau wannan a safka a hau wannan a safka a hau wannan ba bisa ba bisa kan ka'ida ba mhm. shi ke sa dogara yake bugan su a gani don kenan mu a gaba wanda muke jira ba ma fatan shi dole ne mutanen nan sai sun hau bisa itace wannan dai ne bikin kamar yadda ne ya yi shi kuma gwamnati ma nan dole sai ya dauki matakin shi bisa kan kawowa cimaka kamar an guriya da dusa da sauransu a mhm. sa a disposition mutane na don su samu ma su ketar wannan lokacin nan mhm. eh. eh kun kawo zancen doka tana bugon wanda bai bi doka ba shin ana iya gaya mana wani irin bugu ne dokar nan take iya ma mutum masha Allah dokar inda yake bugun mutane kala biyu ne zuwa uku kowane dokoki wannan bikin da nake gaya muku wannan mhm. akwai mizur mizur yake mizur matakai da yawa da aka dauka bisa kan eh, wanda ba yi daidai ba mhm. doka yake bugansu mhm. don shi ne kamar an dauka wannan eh, eh, dokan wannan nake gaya muku wannan wannan dokan da na eh. harkan kyawun nan duk wanda bai efiti ma bai tattalin bai sa hannu cikin tattalin abun nan ba mhm. doka yana yi bugun mutum daga mina ce mishi eh, eh, yana yi kan mutum ma a kaso ma mhm. daga kwana goma sha biyar zuwa wata uku mhm. in bai yi shi daidai ba tun da sharan ciyawa suke yi su zo su saida shi sharan kyawa suke yi su zo su aji gira sun hana macaye wanda dabbobinsu dama yau da kudu shine aikin su su yi su su dauka su sara su eh, su shara su kawo su a gida su aje mhm. ka gani ko doka ya hana wannan amma akwai hanyoyi da ake bi dan mutum ya samu ya ta ya hidda wannan kiyawo ya kawo shi a gida ya aje ko ya hidda wannan kiyawo ya zo ya saida mhm. wannan kuma meri meri su suke kula da wannan tsari mhm. don ko meri meri da suke kula da wannan tsari mu a ma'aikatan na mu muke kula da yanda mutane suke yi duk wanda ya ya hidda da yawa wanda yake yi shiga ido kuma na sai ne ya kamata ce mayar ya tabbatar da cewa gaskiya ya eh, shi ya bashi hanya mm-hmm. mu ma kuma ya kamata ya nuna mun takarda mu gani lokacin nan babu wani mm-hmm. cikas amma in bai yi shi bisa kan wannan kaidan ba yana buga shi nan wajen kuma duk wanda Allah ya sa ya ta ya sa wutan daji jadi doka wannan na eh, dubu biyu da hudu wannan shi ma yanda mai lamba arba'in wannan mm-hmm. a wajen aya tamanin da biyu ya yi zancen duk wanda ya sa wutan daji a nan ma doka yana iya kama shi eh, kaso na wata uku zuwa wata tara kuma ana yi kin shi tare abin da zai kai mahaji ka dari biyar mhm. ka gani ko mhm. don ku wannan biyu zuwa uku wannan duk ana yi aje ma mutum to yawancin duka waɗansu da sun sa wutan magudu suke yi waɗansu kuma da sun imani da Allah saya suke yi sai su gani abin da Allah zai yi a ci su tare a yi musu tare abin amma in mutum ya zama yau da kullum yana yi wannan wutan don ku doka ya bada hanya kawai wannan dan kaso ne ya kamata a aikata ka a wajen juju su yi shari'a shi a sai a adana shi kun baya hana kuma a ci su tare <laughs> ka gani ko kuma an diba kuma eh, eh, aya tamanin na wannan dokan wannan namu wannan na ganin daji wannan shi ma ya nuni ke in wuta daji ya tashi duk wanda aka gayyace ya ci tahiya ya ci tahiya ya kama a kashe wannan wuta eh, eh, eh. shi ma doka ya iya kama shi a ci shi tara abin da zai kai a kama shi kaso ma wanda zai kai wata shida mhm. don a ci shi tara wanda zai kai jika da uku mhm. don ku wannan duk matakai ne da gwamnati ya abin nan ban da shi kuma cikin tahiyar na yau da kullum akwai wanda mu muke ce mishi waye kan mutane dokokin wannan duk an waye kan an gaya ma mutane mutane sun san da shi mhm. sai dai ka san mutum yadda yake wani ma wuyan alamun gare shi sai dai Allah ka da ya mishi. Haka ne, oh. to da lazan dawo gare ku. Malam Kina, a fannin harkala shi tattara kara da suwa ne ne, wani irin kokari ne kuke kawo masu tattara kara? E ciyawa. E to, kama wadda kolonel ya ce, muna cikin tahiya, muna cikin masu tahiya ta a kiyaye don ka tattara kara da wani sauransu. Mhm. Tunda wanda ke tattara kaya, kamar suna kawo chicks dabor a, a gonakinsu tunda in ka kwashe duka irin irin ne ka kwashe kenan in eh, abin ga kamfani ta dawo baka da isa saccawa mm-hmm. kuma in ka tattare yana kama ka cikas dun da in iska ya zo ba abin da zai tare kasar tunda kasar ta sama ita ce ke da amfani mhm. in babu wani kyawakin gani iska ya zo sai kwashe kasar mai amfani mhm. don ka in ma damuna ta dawo sai ga hili ne babu komi mhm, don mu muna kiya saboda eh, mutane masu kwashe kyawa su ta su saida da ja kamar da kwanan da akwai kundi wanda ke kula da wannan in dai dan ka kwashe ne ka je ka tara ka saida wannan an hana shi mhm. amma in dai kana dan ɗiba ne don kai kiwo na gida wannan ba mu hana shi don kuma muna cikin masu tahiya muna kawo hannunmu tare da collective territorial wani meri mhm. muna aiki tare da su saboda su gane wannan kundodin na kuma muna kawo hannunmu tare da mutanen environment tun da su ne ke kula da wannan abu duk aiki muna yi tare da su mhm. don na kawo vraiment mutane su gaya awaye ma mutane kai su uh, kwashe cewa yana da abin ga ka'idodi mm-hmm. ya kamata ka kwashe in na kiwo na gida da za ka yi wannan ba hana amma in dai ka zo ka wasu kwashe suke sai ma sun share kamar gida mm-hmm, don ku suma akan sai na kama su cikas paske mutane ya kamata muna kawo hannun mu ma mutane su gane da kiwo kuma ba na mace kaɗai ba na kowa ne mm-hmm. da mai kiwo da wanda bai kiwo duka suna cin unwa ne da yau babu wanda gidan shi yake ini ya ce bai ci uh, ta hanyar kiwo ba ko wani nama ko nono ko wani eh, abun kiwo dai mm-hmm. don muna vraiment muna kawo hannun muna muna taya da mutane masu kura da environment furke mutane su gane da ya kamata a yi tattalin don ka arzikin kasa don ka kiwo yana cikin tattalin abin da zan dawo gare ku insha Allah malam Adamu wani irin kira ne za ku yi zuwa ga gwamnati da ma al'umma masu tattara ciyawa da ma al'ummar ƙasar Nijar gabaki daya mm, masha Allah effectivement akwai kira kira wannan ba a sakamakon dai Eh, kira na hari dai ga al'umma ne mhm. al'umma abin ke ga musu dai su sa musu canza hali mhm. canza hali kuma ba wani abu na ake tambaye su ba abun da suka saba wanda zai kawo cikas bisa harkar tattalin ciyawa mhm. to bunkasa karkara da tattalin ciyawa don ya kamata su mai da shi baya don su sa su masu sa hannu a samu a yi tattali wannan dukiyar da Allah ya ba mutum banan ga abin da aka gane cewa ciyawa alhamdulillah dai muna fata da Allah ya sa da ya nuna mu gobe eh, badi mm-hmm, mm-hmm. tun da wannan dan min kyawun nan da ya yi saura wannan ya zama to ka bar mutane sun sa hannu su sun sa hannu a tattalin shi mine sa hannu kun san akwai proje proje da ma'aikatan namu da suke can daji mm-hmm. suna kokari dan kyawun nan da aka samu wanda wuta haki ya bari a bude hanyoyi wannan don su samu su yi tattali don karamci nan abinda zai sa makiyaya su samu nan zuwa bade su yi amfani da shi mm-hmm. muna kira ga al'umma su su samu su sa hannu a yi wannan hanyoyi duk inda ya kamata na biyu kin kuma ina kira ga komin komin su ma su yi kokari su nemo ma vraiment mutane mina eh, ce ce mishi dukiyar wanda ya kamata vraiment su samu su yi wannan aikin nan yadda ya kamata kuma su nemo kuma masu hannu da shuni mm-hmm. wanda zai su iya tallafa musu a samu a yi aiki a yi tattalin wannan ciyawa kuma a samu ma ha a saye ma wanda ake ke masu kamar an guriya da dusa a yi tattalin shi zuwa kamar badi da ko partner da yawa masu hannu da shuni da yawa da mhm. suke iya efektima eh, tallafa ma kumin kumin wannan banda kawai eh, banda eh, ong kare suna iya tallafa ma abin nan mhm. don na uku kiran da nake yi kuma ga masu hannu da shuni bane da masu wani da su nike don su ma kar su gaji kar su gaji da da kokarin da suke da neman da muke musu yau da kullum su samu su sa hannu kuma burama su tallafa ma talakawa don su samu su yi abun nan mhm. balantana banan ga kamar yadda malam kinne hode abun wuya gare shi wuya gare mine wuyan shi dabbobin namu ba su samu ketara iyaka ba mhm. don akwai wani wuya tun yanzu ma wajen eh, falme da sauransu wannan gaskiya wannan dan kiya nan da ya sauran ma sun canye da yawa tun da ba su samu wukiya kuma mm-hmm. akwai yan benin ma cikin su banda ayin nan mm-hmm. dan kuma wannan duk matsala ne da tun yanzu ne ya kamata a yi abin nan mm-hmm. don shi ya sa ma tun kawo ma zanken ma yan elevage na gani wannan muhawaran nan babu dan elevage sun san wala sun san yanda suka tanida suka yi tsarin wanda zai sabu gaskiya a samu a ketar wannan banan ga tunda an san da ku a gaban nan matsala za samu mm. malam kina wani irin kira ne za ku yi zuwa ga gwamnati da ma al'umma ga baki daya to kama eh, wadda colonel ya ce don ya kamata gwamnati ta kira ga mutane duka paske rashin ganiya ne ke sa wasu suna kwashe cawa suna sai da suna ganin kamar su ba su kiwo bai shahe su ba a lokaci ya shahe kowa tunda kamar da na ce yau Eh, in an ka ce abu shi ne hanya ta bi ta kawo arzikin ƙasa kenan ya kamata kowa shi kula da shi uhm, uhm, uhm. bancin shi kuma da mai kiwo da mara kiwo duka kowa ne ke amfani da, da, da harkar kiwo kenan ni kiran da nake ya kamata mutane su tsaya su gani yau son ƙasarka shi ne ke sa ka kiyaye wasu abu duk abin da eh, doka ta ce inda kana son ƙasarka ya kamata ka kiyaye shi kenan in mutum yana kwashe ya gaskiya ya kamata shi daina don ka tunda abun sabida eh, duke kasa cikin na bata mm-hmm. in kiwo za ka yi ka biyo da doka ta ce akwai abin da doka ya ce firama ya kamata mutane su bi doka mm-hmm. su bar share gonaki tunda in ka share gonaka mm-hmm. kai ma akan ka kama kanka cikas kenan ya kamata eh, gwamnati ta ci gaba abin da take yi kuma sauran mutane ƙungiyoyi kamar su a ran hadda kuma eh, ku ne ma yan jarida ku ne ma ya kamata ku kama ma eta mhm. wani lokaci akwai abubuwan da kamar da ake cewa eh, wani lokaci akwai abun da ya kamata a tattauna saman shi ku ne ya kamata ku shiga gaba kenan ku kiranyo mutane a tattauna saman shi tunda ku ne ake mhm. saurare mhm, don ka ni kiran da gare ni kenan Madalla masu rariya na muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau akan wace gudunmuwa ce ciyawa ke kawowa cikin tattalin arzikin karkarar kasar Nijar ta yaya za a tabbatar da ɗorewar wadatar al'ummar kasar Nijar sanin kowa ne a kasar Nijar ana amfani da ciyawa cikin abubuwa da dama wanda yake kawo tallafi cikin tattalin arzikin kasar Nijar sai dai kash a bana kamar yadda malam Kina Umaru na kungiyar Arin ya faɗa dalilin karamcin ruwan sama da aka samu da gobare-gobaren daji da aka samu a kasar Nijar ya sa ƙasar Nijar ta fada cikin karamcin ciyawa wanda kuma wani illa ne ga tattalin arzikin ƙasar wanda ya sa ake mika kira kamar yadda Colonel Adamu Traore ya faɗa masu hannu da shuni sai sun cika da ƙoƙarin su domin ci gaban al'amarin samar da ciyawa a ƙasar Nijar. Mun kasance tare da Malam Kina Umaru na ƙungiyar Aren da Colonel Adamu Jibo Traore, darakta ne na kariyar muhalli da kuma kula da sojoji. Haka kuma kuma muna tare da Lawali Isa akan na'urori da Mustapha Ayuba muke ce muku ma a huta lahiya.